barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ayu cikin garin lafiyan jihar Nasarawa a wannan yini mai albarka in Juma'a 16 ga watan Rabiul Awwal shekara na takwas, bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da sha shida ga watan sha biyu shekara na dubu biyu da goma sha shida a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wancan sati mana cikin tafsirin aya na ɗari da saba'in da uku da muka ce insha Allahu yau za mu ƙarasa bayanan da muke da shi dangane da wannan aya ɗin sannan sai mu ɗaura da haka za a sake karanta mana daga ayan 172 zuwa 73 ɗin sai mai bayanan da za mu yi sannan sai mu ɗora abi ilmila bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah. الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير na'am Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suke imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗan abin da muka azarta ku da shi washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun kuma ku gode ma Allah madaukakin sarki in har ku din shi kadai kuke wa bauta innama harrama alaikumul maita sani dai kadai abin da ya haramta muku shine almaitata mushin dabba waddama da jini mai kwaranya walahmal khinzir da naman alade wa ma'uhilla labihi li ghairillah da abin da aka daga kira ko aka kira sunan wani yayin yanka shi wani wadda ba Allah ba faman turra ghayra baghin wala adin duk wanda ya samu kansa cikin hali na lalura imma yunwa ko rashin abinci ya kai shi har iya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu da aka haramta alhalin ghaira baghin wala adin shi ba shi ke bin abin don ya halasta kansa ba wala adin ba mai ƙetare iyakan abin da aka halasta masa ya ci a wannan lokacin ba ne fala isma to babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai tsananin jin kai ne ga bayansa kamar da faɗa muna cikin tafsirin aya na 173 mun yi maganganu dangane da almaitata da addam da lahmal khinzir haka nan ma da ma'uhilla bihi li muna magana akan faman turra ghayra baghin wannan daga nan wajen bayani ne akan ruksa wato rangwame da Allah madaukakin sarki yake wa mutum akwai wani babi a ilimin musulunci da ake kiransa babi na ar ruksa babi na rangwame wanda ke nuna ɗaya daga cikin kyawun musulunci da Allah madaukakin sarki yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai dora marai face abinda take da dama na yi duk yayin da Allah ya dora maka wani abu in har zai zanto da wahala da kunci sai Allah ya dauke maka wannan abu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba cikin addini yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al'usr Allah yana son sauki ne a gare ku baya son ya tilasta muku wannan shi yasa malamai suke da ma ka'ida wadda suka cire daga irin waɗannan ayoyi da. cewa ad-darurat tubihul mahdhurat ka'ida ce da malamai suka yi ittifaqi akan ta to daga irin wannan ayoyin aka cire ta cewa lalura na halasta abubuwan da aka haramta in mutum ya samu kansa cikin kunci abinda aka zafafa sai a yi sauki <clears throat> hakanan nan akwai ka'idodi furuɗin wancan suna cewa idan daƙa al'amuru tasa wa idan tasa daƙ cewa idan al'amari ya zanto da kunci a ciki a lokacin sai shari'a ta bayar da yalwa to a irin wannan yanayin ne Allah madaukakin sarki yake tabbatar da shi a nan bayan yayi hani cewa kada ku ci kaza da kaza sai yake cewa amma faman duk wanda ya samu kansa a hali na lalura a wancan satin mun yi magana akan wannan din ko hali na lalura shine halin da mutum yake jin tsoron halaka wannan shine abin da jumhurin malamai suke fassara lalura a ciki kuma anan malamai suna da taujihi guda biyu kamar yadda ina jin na faɗa mana a wancan satin imma ya zanto yunwa ce ta tilasta shi haka ɗin mutum eh, yana cikin hali na yunwa bai samu abin da zai ci ba ba shi da shi bai samu wanda zai agaza masa ba ko kuma a ce yana cikin hali na tafiya yana cikin jeje guzurinsa ya kare ba shi da wani abin da zai ci kaga wannan yanayi ne na wato ainihin yunwa nan ya kai shi a irin wannan hali to a irin wannan hali ya zai yana tsoron in bai ci wani abu ba zai mutu sai ya samu ɗaya daga cikin waɗannan da Allah maɗaukin sarki ya haramta yanayin da ake magana a kai kenan kuma wannan shine yanayin da jumhurin malamai suka fassara wannan ayan sannan na faɗa muku cewa taujihi na biyu da wasu malamai suka yi shine cewa idan aka tilasta mutum in aka tilasta mutum wato azzalimi ya tilasta mutum cewa ko ya ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ya kashe shi sannan mutum ya tsorata saboda yana ganin tabbas azzalimin nan da gaske yake zai kashe shi so in yi jin tsoron sarayar da ransa irin wannan yanayin to an masa rangwame saboda ka irin waɗannan halayen guda biyu ta yadda mutum yake jin tsoron a rasa ransa in matsananin yunwa ko tsananin tsoro saboda wani azzalimi ya tilasta shi wannan to shi ne wanda Allah madaukakin sarki yake masa rangwame a nan to amma Allah madaukakin sarki sai ya bayar da sharuɗa guda biyu halin da zai zanto wannan rangwamen ya shafi irin wannan mutumin da wancan satin na faɗa muku cewa haddan darura kamar da shi a tsahir ibn ashir yake faɗa yana ganin cewa shine yanayin da in mutum ya shiga ciki in bai ci wannan ba to zai iya yi ta'addanci ko ya zalunci ma'ana mutumin da ɗabi'arsa babu ta'addanci a ciki babu zalunci a ciki sai ya shiga irin yanayin da in bai ci wannan abincin ba to zai yi zalunci ko zai ta'addanci ya ce shi a wajensa wannan yana ganin shi ne haddi na lalura domin wannan haddi ne wanda yake mandabit ya shafi kowa da kowa za a iya mutum <clears throat> zai iya kaddara wannan da kansa amma in an tsaya a yunwa ne kawai to yin yawan wani ya bambanta da na wani ko zaka ba za a iya samu wani abu wanda za a sa shi ne illa wanda sai in mutum ya kai wannan ba to almuhim dai jumhurin malamai kamar da na faɗa suna faɗin cewa in ya ji tsoron halaka to kuma eh, tana iya mu iya haɗa zancen eh, ibnu ashur inda wannan dimma yadda mutum zai ji tsoron eh, mutuwa ɗin shine a lokacin ne ai yana ganin zai iya yin komai mun gane ko idan imma ya mutu ko ya fada cikin hali na ta'addanci wadda ba yanayinsa ba ne to malamai suna da tafsiri kala uku dangane da ma'anan ad baghin da ad fassarar da na muku tarjamar da na yi na shi ne guda ɗaya cewa baghin albaghi yana zuwa da ma'anan mai neman abu sawan wannan abun alkhairi ne ko sharri sannan so da dama akan yi amfani da shi na wato ainihin sharri kamar yadda al-tahir ibn al-arabi yake faɗa to kuma al-baghi al-baghi yana zuwa da ma'ana az-zalimi fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah to anan sai aka samu tafsiri kamar da al'imam al-tabari ya ambaci tafsirai guda uku tafsiri na farko shine wanda na ambata cewa famanitturra ghaira baghin duk wanda ya samu kansa cikin hali na lalura ghaira baghin ba mai son ya halasta ma kansa ba ba wai shi ya sa kansa a irin a wannan yanayin ba ba wani kwaɗayi ne da shi ne ci mushe ko ya ci wannan ba a'a lalura ce ta gaskiya wala adin kuma ba mai wuce gona da iri ba ma'ana ya samu wannan abin yana cikin lalura da ya tashi yin amfani da wannan bai wuce gona da iri ba ma'ana bai ci sama da yadda yake bukata domin kare rayuwarsa ba saboda rangwamen an bayar ne don mutum ya kare rayuwarsa to bagin dinnan suke cewa in ma'ana akwai yana da wata kafa da zai iya kare rayuwarsa ba tare da ya ci moshe ba amma sai ya je ya ci misali moshe kaga shi ya nemi hakan da kansa kenan ko kuma da ya samu wajen ci ɗan a rakon ya ci daidai yadda zai riƙe masa rayuwa sai ya mayar da shi kawai abinci yana cin sama da abin da yake bukata wannan urduwan ta'addanci kenan wannan shine a fassara na farko shine fassaran mujahid shine fassaran sa'id ibn jubair da waɗansu daga cikin magabata sannan fassara ta biyu shine suke cewa ah, faman turra ghayra baghin al-baghin anan cewa yana nufin al-kharij ala al-a'immati bi sayfihi baghiyan alaihim bi ghayri jawab shine dan tawaye mutumin da yake yin tawaye ma shugabanni ba tare da wai sun masa zalunci ba wala adin kuma wato ba mutumin da yake yin ta'addanci ma mutane ba suna bayar da misali shi qati'u tariq wato dan fashi sai zanto ma'anar wannan mutumin da ya samu kansa cikin hali na lalura amma ba ba dan tawaye bane ba yana fada ne da gwamnatin musulunci ba wala adin ba kuma ɗan fashi ba ne kenan in har mutum ɗan tawaye ne ya tafi a harkarsa ta tawaye sai samu kansa cikin lalura ba abinci ba ruwa kawai sai ya jini to shi ban da shi a wannan luksa ɗin ko a ɗan fashi ne ya tafi fashinsa ya fita fashi ko bai samu komai ba ko shi ma aka yi masa irin abin da ya fito yi ya zanto yana cikin hali na lalura sai ya ga mushe to a wannan tafsirin ban da shi ba zai ci mushe ba saboda shi adin ne to albahi da al'adi a wannan tafsirin su ba su da ruksa ba su da wannan rangwamen ina mata kun gane sai tafsiri na uku shine cewa ghaira baghin wato ba mai sha'awa bane ba wai kawai sha'awan abun yake ba wala adin kuma ba mai cin sama da abanda yake bukata bane wannan kusan yana da alaka da ta farko din ko to wannan sune tafsirai guda uku da at ya ambata sannan da ya tashi tarjihi ya rajjaha cewa ghaira baghin anan shine ba mai neman cin abin da aka haramta masa bane wala adin kuma ba mai wuce gona da iri bane cikin abin da ya halasta din wato yana da daman ya kada ya ci ma'ana akwai wani abu wanda Allah madaukin sarki ya halatta masa zai iya je ya ci ya wadatu amma shi ya ji kawai cewa shi wannan abin yake so sannan ya yi raddi ba magana cewa dan fashi da dan tawaye banda su a wannan ruksa eh, da abinda ina jin na faɗa mana wannan wancan satin ka shine cewa ai dan yana sabo ruksar da Allah ya bashi kafin ya shiga wannan sabo din sabon bai ɗage masa wannan ruksa din sannan kwarai abinda da yake kuskure kuma wajibi ne a kansa ya tuba kuskurensa ba zai sa shi ya sake afka ma wani kuskuren ba saboda in ya kashe kansa ya yi wani laifin kuma aiko Ta saboda haka abinda ya dace mai yi masa shine mai yadda za mu yi mu tsamo shi da haka ba daidai ba ne mu hana shi ruksar da Allah ya bayar wanda Allah bai istifna'i ba kafin ya shiga wannan yanayin ruksar tana kansa saboda haka bayan nan babu dalili wanda za a cire shi daga wannan saboda haka ya fassara albaghi da al'adi eh, da yanayi ne na wato ainihin da mutum ya samu kansa a ciki bi gabdin nazar mai alakarsa da wani ko shugaba ko wato ainihin sauran mutane ina fatan mun gane wannan shine abin da suma Muhammad Rashid Rida da malamansa Muhammad Abdu a cikin tafsirul Manar suka tafi akai cewa lallai abinda zai fi dace da siyakin zancen shine magana ne ake yi akan abin da ya shafi ci ba magana ne na siyasa ba ballantana ya zanto ɗaya shafi al-khuruj ala al-a'imma da si ko abin da ya kamata haka faman ittara ghayra baghin wala adin fala isma alayhi to wannan in mutum ya samu kansa irin waɗannan halayen Hmm? a irin wannan halayen in ya ci ɗaya daga cikin waɗannan babu laifi a kansa kuma na faɗa mana malamai suna da masail da dama da suke tattawa ƙarƙashin wannan ɗin idan mutum yana da dama ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ɗin zai ci don ya kare rayuwarsa idan ya ƙi ya ci ba ya mutu dama daga cikin malamai suna cewa ya kashe kansa haka zai samu zai gamu da Allah madaukakin sarki zai zai masa hukumar wanda ya kashe kansa Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kum bai halatta mutum ya kashe kansa so in ka samu abin da ake kyautar zan cewa zai taimaka maka wajen rayuwa to lallai wajibi ne akan ka, ka wato kare rayuwarka da Allah ya baka ruksa a irin wannan lokacin ba fa haramun shi wanda ke cikin wannan yanayin ba haramun bane a wajensa an ɗauke masa wannan hukunci na wato ainihin eh, haramci Allah ba da eh, okay akwai wata matsala da malamai suke ambata a nan duk da shi ma dai kamar yadda na faɗa muku waɗannan masail ne da malamai suke zurfafa tunani su cire ba wai Eh, daga nassin wannan aya din bane ko sai dai imma istinbabi ko kiyashi akan wannan aya din da abin nan wancan sati mun yi magana akan surori na wato ainihin amfani da waɗannan abubuwa din ko to na daga ciki shine amfani da su na yin magani malamai suna magana anan idan har likita ya ce ga nau'i kaza na abu ne misali ya zama giya amma a ce ga wani mutum yana wani irin cuta aka ce lallai wannan cutan ana kyautar zaton maganinsa shine wannan abin wanda akwai giya a cikin misali ko maganinsa shine wannan abin da yake ko wani abu daga cikin alkhinzir wani abu daga cikin alkhinzir alade shi ya halatta a yi amfani da wannan domin yin magani ma mara lafiya to shi ma wannan matsala ce da malamai suke saɓani a kai akwai malaman da suke cewa ba za a yi magani ba da wani abu daga cikin abin da Allah haramta wannan shi ne maganan imam malik da kuma maganan aljumhur abtahar bin ashir ke cewa da dama daga cikin mutane suna eh, istishkalin wannan magana ɗin saboda ai illar da ta sa aka halasta ci ɗin ita ce disan illa ne a wajen magani wato duka lalura ne to me zai sa a ce in mutum ya samu kansa cikin lalura zai ci waɗannan kusan bil ijma'a Eh, akwai dan istitnai da waɗansu malamai suke fana na gaya muku kamar lahmul khinzir ko akwai malamai da suke ganin shi wannan ruksan bai shafe shi ba hmm? shafi eh, imam ibn atiyya ya rawaito a cikin tafsirinsa cewa akwai malaman da suke ganin cewa wannan ruksa din bai shafi naman alkhinzir ba mana in kaga alkhinzir to shi ban shi a ciki saboda nafsi da muka taba cewa shi ayin sa ne ake sa wannan, to amma gaskiya babu ah, zahirin wannan ayar yana nuna cewa ba haka bane yayin nasi aka abuwa guda biyu cewa su ne ababen da waɗansu malamai suke ganin cewa babu ruksa a kansu har abada da naman alade da naman mutum saboda Allah bai taba haramta bai taba halasta cin naman mutum ba wanda ka in mutum ya samu kansa wani irin yanayi ba wani abinci sai naman mutum ba dan su malamai suna cewa ba zai ci ba ya mutu haka ɗin shi wannan babu babu babu babu rangwame a cikinsa to a tahirun ashir da yake maganan cewa abin da ya sa da dama daga cikin malamai mana illa din shine kare rayuwa to in ga mutum in ba an yi masa magani ba da abu kaza wanda yake haramun ne ana iya sarayar da rayuwarsa to me ake samun malamai da dama suna sha'a? a'a طبعا dogaro da hadisi inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama za a yi amfani da giya wajen magani yace innaha laysat bidawa innaha ma hiya da giya ba magani ba ce a ita cuta ce haka nan yake cewa kamar da na jawo cewa Allah bai sanya warakar ku ba cikin abin da ya haramta muku to shine yake cewa abin da yasa malamai suke bambanta abin da ya shafi yin magani da waɗannan abubuwan yace saboda tabbatuwar illa din tabbatuwar cewa babu abin da zai warkar da mutum sai wannan din Shi ne babu tabbas a ciki yace so da dama ah, masu aikin likitanci sukan yi wannan kuskura. ba a tsaye an yi bincike sosai ba kawai to ma musamman ne a wannan zamanin namu wanda harkar business da politics yana shiga cikin har magunguna abinda kawai ana son a sayar da shi sai ake shine maganin kaza alhali kana iya ma ba maganin abu bane koko ba a yi bincike yadda ya dace ba yace to saboda shakkun kasancewar illa ya tabbata a wannan shi sa malamai suke yin wannan in ba wanda aka jarraba aka ga cewa eh haka din bane aka kawai wani wani likita ya duba ya ce maka a ah, dole sai an yi amfani da kaza to a sai in abu ne an riga an jarraba cewa an ba wani yayi ya warke an ba wani yayi ya warke irin wani lokacin an yi amfani da wani abu daban ba wannan ba mutum bai warke ba to a lokacin ne ake iya samun kwanciyar hankali da nutsuwar cewa eh wannan abun fa maganin su shine abu kaza kawai har zuwa lokacin da Allah zai gode a samu maganin a abin da Allah madaukin sarki bai haramta ba to kuma sai ya nakalto al fakh ar-razi ya nakalto daga wadansu malamai da suka halasta yin wannan din shi ma sai ya ce to shi shi shine idan akwai eh, kyakkyawan zato mai ƙarfi daga likitoci na cewa wannan eh, magani wanda yake na haramun eh, zai wato ainihin yi amfani wajen warkar da wani ciwo wanda ya yi girma kuma ya yi galaba akan abin nan ɗinsu wato sun suna da kyakkyawan zafin cewa lallai wannan zai warkar da wannan ciwon kuma babu wani a iya saninsu sai to yana gani shi ma wannan fatawar za ta yi to dai wannan shi ne abin da dama daga cikin malamai ke bayar da fatawa a kai idan har ya zanto babu wani likita amintacce ya ce lallai wannan shine abin da ake amfani da shi ba a san wani ba bayan wannan a lokacin da ake magana su ana iya amfani da wannan a rashin lafiya wanda yake ana jin tsoron yana iya halakar da mutum ina fatan mu gane Allah madaukin sarki yana cewa faman da ghayra baghin wala adin fala isma alai inna Allah ghafurur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai gafara ne gafara shine suturta zunubi anan malamai suke cewa Allah maɗaukin sarki ya yi amfani da lafazin <clears throat> al da ar ne ne anan domin ƙara tabbatar da rangwame da kuma samaha na wannan shari'a na wannan addini kamar da na faɗa da farko kuma al-tahir ibn ashir yake cewa wannan yana ƙara nuna ni'imar Allah madaukakin sarki ga wato ainihin mutum cewa wannan yanayi ne da in mutum ya shiga to ya dace a tausaya masa to Allah ya tausaya muku a irin wannan a irin wannan yanayin dan kada ka ji kamar kai wani laifi shine Allah ya ce ai inna Allah ghafurur rahim saboda alal haqiqati ba laifi kai ba tunda in ka samu kanka a irin wannan yanayin Allah ya gafarta maka to amma wani zai dan ji wani iri haka nan to in ma ka ji kamar laifi ne to Allah ya yafi saboda shi rahimun ne Allah madaukakin sarki ya wato ainihin ah, ƙara mana rahama da gafara kada mu manta mun dan tsawaita mana magana nan saboda mun shiga mas'aloli na fiqh da amma asalin siyakin zancen mu magana ne akan at-tashri' magana ne akan wanda ya cancanta ya halasta abu ko ya haramta shine wa ne Allah shi kadai Da haka Allah yake cewa abinda kuka yi din nan ya ku mushrikan makka kun bi tafarkin shaidan ne sannan ya jawo hankalin mummunai kada ku yarda ku ba ku fada cikin wannan sai ya faɗi cewa to ga abinda Allah kawai ya haramta muku na abinci bayan waɗannan halalun ne kada ku yarda ku haramta ba kawunan ku abinda Allah bai haramta muku ba sai Allah ya sake dawo yanzu kuma magana akan ahlul kitab waɗanda suke boye ilimi ko suke boye haƙiƙanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mutanen domin tsoron kada abinda suke samu na rashawa ya kubuce musu sai Allah ya ci gaba da shi إن الذين يكتمون ما Allah Madaukin sarki yana cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lalle waɗanda suke boye abinda Allah madaukakin sarki ya saukar na littafi wa yashtaruna bihi samanan qalila kuma suna suna sayan wani abu mai karamin farashi da wannan aiki da suke yi na boye abinda Allah ya saukar ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar waɗannan ba wani abu suke ci a cikin cikinsu ba face wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama ranan tashin alkiyama Allah ba zai zanta da su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi Allah madaukin sarki ya rufe wannan gaba na uku da muke magana akai wanda muka ce muqaddima ne na shiga maksadi ɗin bayani dalla-dalla kan shari'ar musulunci a wannan sura ɗin da suka ma masu ɓoye ilimi domin ya zanto gargadi gare mu lallai mu bayyana duk abin da ya shafi ah, wannan shari'a domin mutane su sani duk lokacin da aka fara ɓoye ilimin addini lokacin bidiyoyi ke yaduwa lokacin shirka ke yaduwa lokacin sabo ke yaduwa Allah yana sukan waɗannan cewa lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar da dama daga cikin malamai suna cewa abinda Allah ya saukar a nan eh, shi ne dangane da siffofin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa So wannan magana ne da Yahudu da Nasara. lallai waɗanda suke ɓoye abinda Allah ya saukar min alkitab na littafi alkitab anan yana koma izuwa ga attaura da linjila wa na bihi samanan kalila mun fassara irin wannan mun ga irin wannan ta'abirin wajen so biyu kenan kuma saboda sun mayar da ɓoye siffofin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ma duk wani abu wanda suke son su ɓoye ba sa son talakan su sani sun mai da shi al'ada a tsakaninsu kuma suna amfani da wannan don su ci kuɗin talakawansu shi ne sai Allah ya mayar da abin kamar siya da sayarwa kamar siya da sayarwa wa na bihi bihi anan yana komawa izuwa ga kamar da at-tabari ce faɗa yana komawa izuwa ga kitman abinda suke shine ɓoye ilimi to sai zanto ɓoyewan kamar ita ce hajar da su ke wurinsu wadda suke zuwa su sayar da ita hmm? su bayar da ita kai su sayi wani abu mai suke saya shine a rashawar da ake basu ko abinda ake basu a matsayin girmamawa a matsayin su na malamai domin su bi abinda mutane ke so kuma kuma ta mafaɗa muku ga irin malaman yahudawa ga irin kuma jumhur ɗinsu a inda muka yi tafsirin a wala ya alamuna an Allah ya alama ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyun ko لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا samanan ثمنا To wannan in ma ya zanto ana magana a rashawa wadda ake basu don su canza hukunci ko kuma girma da suke nema a sakamakon boye siffan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda idan suka bayyana cewa wannan shine annabin karshe da littattafa suka yi magana a kai kaga girman da ake basu da dukiyar da mutane suke tara musu za ta yanke daga nan mutane za su koma wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to su abin da ba sa so kenan to wannan girman ko rashawa ɗin shine abin da suke ɓoye ilimi domin su same shi to kuma da girman da dukiya ɗin duka farashi ne ɗan kankani saboda mai na farko dai ba zai wanzu ba na biyu gaskiyar tunanin za ta bayyana hmm? saboda haka abu ne ɗan kaɗan sannan kuma ma nawa za a baka ya wadatar da kai in ka ci shi ɗan kwanaki ya ƙare ko mai aka baka girman in aka baka kai ɗin kwana na za ka yi a duniya ba da jimawa za ka tafi saboda haka Allah ya siffanta abinda suke karɓa a madadin ɓoye gaskiya a matsayin farashi ɗan ƙanƙani to kuma gaba ɗaya ma kayan duniya Allah madaukin sarki ya ce ɗan ƙanƙani musamman in aka kwatanta shi da abinda Allah ya dawa mutanen ƙwarai a aljanna wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil duk wannan kayan duniya gaba ɗaya in ka kwatanta shi da lahira ba wani abu ne sai dan kaɗan ne kawai to saboda haka wa yashtaruna bihi samanan qalila masu yin wannan din Allah ya ce ula'ika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar babu abin da suke ci a cikin cukkunansu illa an-nar face wuta idan mutum zai ci in ya ci abu dama ina yake shiga ciki ko amma sai Allah ya ce ma na fi butunihim ba abin da suke ci a cikin cikinsu don mai malamai suka ce domin ya ƙara nuna maka munin yanayin da mutanen nan suka samu kansu a ciki su ciki ciki ne kawai damuwarsu su samu abin da za su ci shi ne damuwansu wannan yake mantar da su shari'a suna fifita cikinsu a kan shari'ar da suke rike da shi wannan yana nuna wauta da kuma tsananin kwaɗayin duniya a wajen waɗannan mutane wulaika ma ya kulu na fi butonihin illan na Hakanan nan aka fassara cewa abinda suke karɓa ɗin rashawa ne to shi kuma anan sai a sake samu wani zance rashawa ai na kuɗi ake bayarwa ko to shi ko kuɗi cin sa ake yi hmm? kuɗi ai ba cin sa ake yi ba ko kuɗi kashe shi ake yi haka ne ko to sai zanto ma ya kuluna anan shi ma dai an yi amfani da al'akal ne in mun ɗauka rashawa ne an yi amfani da al'akal ne domin a ƙara muna na yanayin waɗannan mutane cewa su abin da suka damu da shi kawai shi ne ci mana za su je su sai abu ne wanda za su yi amfani da shi da ƙarshe zai koma zuwa ga shi ɗin ko to ma ya kulu na fi butunihim illan na kamar da Allah ke cewa na na ladina ya amwalal ma zulman ma ya innama na fi butunihim nara lallai masu cin dukiyar marayu da zalunci su sani ba komai suke ci a cikin cikinsu ba face wuta a nan malamai suna cewa abinda ake nufi da cewa suna cin wuta shi ne suna cin abinda zai kai su izuwa ga azabar wuta al'imam eh, ibn atiyya ya hakaito cewa waɗansu malamai suna cewa haƙiƙatan ne har yake cewa abin da yasa aka ce fi butunihim ma yakuluna fi butunihim domin a nuna cewa ci din haƙiƙanin ci ake nufi ma'ana azabar da za a yi musu shine za a sa su a ran tashin alkiyama su ci wuta kaga abin yayi muni sosai ko za a sa su su ci wuta wannan abin da suke ce ba wani bane wuta ne za su ci annabi alaihi salam sun kisha inna alladhi ya'kulu fi aniyati adh dhahabi wal fidda ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam mutumin da yake ci a akwai abin nan kwanan zinari ko azurfa an hana mu ci abinci a ciki ko annabi ya ce to ba in mutum ya kijin wannan umarnin ko wannan hanin ya ci gaba da yi to fa ya sani wutan jahannama ne yake ɗiba yake kaiwa yake kaiwa cikinsa ma'ana yana yin aikin da zai kai shi wutar jahannama ko to wannan gashi wasu malamai sun abin nan burke shi a matsayin sa na zahiri domin ya ƙara munana maka yanayin waɗannan mutane a ce azaba ka shine za a baka wuta ka ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala Allah? sannan Allah ba zai zanta da su ba anan malamai suna kamar da al-hafiz ibnu kathir ke cewa wannan ta'abiri ne akan fushi mana Allah zai fushi da su in kana fushi da mutum baka masa magana ko to Allah zai yi watsi da su ba zai yi magana da su ba at-tabari yake cewa Allah ba zai yi zance da su irin zancen da za su ji daɗi su yi farin ciki ba saboda a tashin alkiyama kwarai Allah zai yi magana da waɗannan mun gane ko eh, <clears throat> akwai wurare da dama Allah na shi falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin za mu tambayi wadda aka yi aiki zuwa gare su al'ummu kenan kowa da kowa ya shiga ciki wala nas'alanna al-mursalin kuma za mu tambayi su manzanni din ya suka isar da manzancinsu sana a cikin suratul mu'minin Allah ya gama zai magana da su ko cewa qala khsa'u fiha wala tukallimun za su roki a ba su wani chance din ko a ba su wani chance din fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha cewa ku tabe a ciki wala tukallimun kan ku sake mun magana aga shi na ai Allah ya musu magana ko amma ba magana da za ta faranta musu rai bane mun gane ko wadansu kuma suna cewa Allah ba zai fara magana da su ba su ne za su nemi magana sannan sai Allah ya yi magana da su hada yawmu la yu'zanu lahum hmm, ya'tazirun hada cewa yau mula yamtiqun ba za su yi magana na bayan da uzuri ba almuhim Allah yana fushi da su ba zai yi magana da su magana wanda za su ji daɗin ta ba sai dai magana da zai zanto azaba ne a gare su wala zakihim Allah ba zai tsarkaka su ba waɗansu malamai suka ce wala zakihim bi ma'ana kamar da shi ma ibn kasir ya faɗa ba zai yaba musu ba at-tazkiya tana zuwa da ma'anan yabawa sannan a taskiya tana zuwa da ma'anar tsarkakewa to Allah ba zai tsarkake su ba wannan ranar ta hanyar yaba musu ta hanyar yin musu magana na farin ciki magana da zai eh, kamar yadda za a yi wa abin tahiyyatuhum yawma yalqanahu salam ko wannan magana ne na farin ciki to amma su ba za su samu wannan ba shine ma'anar la yuzakkihim at-tabari yake cewa la yuzakkihim anan ba zai kankare musu zunubansu ba hmm? akwai hadisai da suke tabbatar da da dama mutane mutum zai yi laifi Allah ya sirta tashi a duniya kuma ya shi ma ya kame bai je ya yada ba ko ran tashi alkiyama Allah zai kira shi ce kana tuna a lokaci kaza kai abu kaza ya ce eh kuma na sirta maka kuma ban manta da shi ba sai shi amma ka tafi na na gafarta maka to Allah ba zai musu wannan ba su ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما سنة دا عذاب ميرا دجي نعم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما Allah madaukakin sarki yana cewa ulaika alladhina dalalata bil huda wal azaba masu ɓoye gaskiya dan masu ɓoye eh, sifofin annabu sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suka sayi ɓata da gaskiya mana suka bayar da eh, suka bayar da gaskiya suka karɓi ɓata wal azaba bil maghfira mana sun sayi bata sun bayar da gaskiya hakanan sun sayi azaba sun bayar da maghfira al-ishtira' nan ina nufin al-istibdal ko eh, sun maye gurban shiriya da bata sun maye gurban gafara da azaba ad da alhuda wannan mutalazimai ne in babu wannan dole a samu wannan fama za ba'da alhaqqi illa dalal wannan anan gidan duniya kenan a lahira kuma ɗayan biyu ne imma almaghfira wa imma al'azab to a duniya sun zaɓi bata a lahira sun zaɓi azaba wannan yana nuna mana abun da muka faɗa a baya haɗarin ɓoye ilimi ko da wato ainihin shirya fama asbarahum ala nar jumhurin malamai suna ganin ma'anan fama asbarahum ala nar mai yi mamakin haƙurinsu da zaman gidan wuta mana tun da da gangan suka bar gaskiya suka zaɓi ɓata wanda hakan zai gadar musu da mai azaba a madadin rahama a madadin gafara kamar sun shirya zaman wuta kenan haitun da ilimi suna sani ko shi ne Allah ke cewa mamakin ka ji mamakin haƙurin waɗannan mutanen da wuta kamar sun yi tanadi ne sun yadda za su iya haƙura da azabar wuta shi akwai wanda zai iya haƙura da azabar wuta to kaga Allah yake cewa mu ji mamakin aikin waɗannan mutanen yan sa su malamai suke cewa ma'anarsa ma ajra'ahum 'ala an-nar mamakin karfin halin ƙarfin zuciyar waɗannan mutanen da suka doge yin basu ayyukan da zai kai su wuta ma'amar ibn al-musanna abu ubaida yake cewa ma'anan eh, kamar da haka mubarrid yake fara cewa ma'anan istifhamiyya ce ma'ana me ya ba su ko me yasa su su yi haƙuri da wuta ma'ana wani irin zuciya ne da waɗannan mutane me zai sa su haƙura da wuta mana suna yaudaran kansu ne cewa za su iya haƙura da wuta ko me ya kai su ya rudar da su da wannan ko kuma kamar yadda eh, ibn atiya ke cewa asbara yana ɗaukar ma'ana guda biyu cewa ma amarahum bis sabri ya umarce su da yin haƙuri da wuta ko kuma ma'ana na dan mai ya mayar da su masu haƙuri da wuta in an fassara shi ala wajen istifham kenan duk waɗannan ma'anonin guda biyu suna iya suna iya shiga amma ma'anar da yafi a nan wajen shine a ɗauki abin a matsayin mamaki Allah yake bamu ma'ana ku ji mamakin haƙurin waɗannan mutane, za su yarda da waɗannan azaba da Allah madaukin sarki ya faɗa mana cewa ya kullu fi butunihim nara la yukallimuhum Allah la yuzakkihim wa lahum azabun alim sannan gashi na Allah yana shelanta cewa waɗannan wawaye ne wautar su ya kai ƙarshe ta yadda suke masanya gaskiya ko shari'a da bata su masanya gafara da azaba suna yaudarar kansu me ya ba su irin wannan tunanin shin suna ganin za su iya haƙuri ne da wutan da azaban wuta babu wanda zai iya hakura da azaban wuta sai Allah ya ce ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك wannan abin da ya gabata mai waɗansu malamai suna cewa zalik ɗin nan yana koma izuwa ga fama asbarahum ala nar yi mamakin haƙurin waɗannan mana da sun doge suna ta yin abin da zai kai su wuta ma'ana za su daɗe kenan a wutan ko ana gaya maka lalle za su daɗe kamar da su malamai suka fassara za su daɗe a wuta to <clears throat> daɗe wannan da za su yi a wuta mai dalilinsa shine sai Allah ya faɗa ko kuma zalik yana kurma zuwa ga abin da aka ambata cewa Allah zai musu azaba na kaza da kaza ko shine ma ya kunna fi mutunihim illa nar wa yukallimuhum Allah duka waɗannan me me yasa Allah zai musu wannan shine dalilin sa bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq dan Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi wanda yake tattare da gaskiya Allah ya saukar da littafi dangane da su menene littafi anan akwai maganganu kamar guda biyu ko uku magana na farko shine cewa Allah ya riga ya saukar a cikin littafinsa cewa waɗannan mutanen ba wanda za su yi imani bane tunda ko ba za su yi imani ba to za su yi kowane irin shegantaka wanda zai tabbatar musu da wannan makoma da a ina ne aka faɗi wannan a littafi innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim wadansu abanda wannan din yake nufi kenan abu na biyu wadansu malamai suka ce alkitab anan yana komawa ne ga yana komawa zuwa ga <clears throat> littattafansu ne sai zanta duka kitab da muka karanta yau yana koma zuwa ga attaura da linjira innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab idan hmm? to yana komawa zuwa ga sharri zalika bi anna allah nazzala alkitaba bil haqq allah ya saukar da littafi da gaskiya ma'ana Allah ya saukar da littafi wanda yake kunshi da gaskiyar al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma sai mai ya faru sai suka ɓoye gaskiyar da ke cikin littafin din shine ya fito mana Allah ya za a yi Allah ya bayyana abu da kansa kuma ya baka ilimi wanda ni'ima ce da Allah ke ba wanda ya ga dama ya umarce ka ka bayyana wa mutane sannan kuma ka ɓoye duk wanda ya haka ya cancanci azaba mawalakanciya wannan shine ah, wannan din waɗansu kuma malamai ‘yan kaɗan suna ganin cewa zalika bi anna allaha nazzala alkitaba bil haqq alkitab anan yana komawa izuwa ga wannan littafi da muke karantawa wato Alkur'ani mai girma cewa sun boye abinda suka ɓoye ne saboda Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin nan yana gaskata abin da ke wurinsu saboda haka sai suka ɓoye abin da ke wurinsu ɗin tunda su ba su san su qur'ani da yazo ai musaddiqan lima bayna yadayhi ko to da yazo yana gaskata abin da ke wurin su su ba haka suka so ba sun so wani ne ya zanto daga cikin su yahudi ba yahudi ko a ce shine manzon karshen zamani to sai gashi nan yazo cikin larabawa kuma siffofinsa da aka ambata al-jaddaban ya gashi ya tabbatar da shi qur'ani ya tabbatar masa duka wadannan alamomi din cewa wannan qur'ani yana littafin da annabi ya zo da shi kenan yana wato ainihin gaskata waɗancan littattafai ɗin sai suka ɓoye wancan hmm? sai zanto alkitab anan yana nufin mai ne alqur'ani so duka dai ya yahtamil wannan ko wancan din at-tabari ke cewa zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq cewa sun saboda sun san wannan gaskiyan da suka ɓoye shi ne Allah madaukakin sarki ya musu wannan azaba da ko wannan ko wancan duka maganganun ɗaya ne ma'ana suna bayar da ma'ana guda ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد للي ودند سكي ساباني في الكتاب سكي للتافي شماء الكتاب أنام إما يقوم ma'ana yana nufin attaura da linjila mai sabanin da suka yi in ma ya zanto da bayyana bayyana koko sabani wajen imani da shi waɗansu sun imani da wani ɓangare na attaura sun kafa cewa wani ɓangare hmm? ko sun imani da wani ɓangare na linjila sun ƙin imani da wani ɓangare a to sun ƙin imani da ɓangaren da yake magana akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yahuda sun ƙin imani da annabi isa alaihi salam mun gane ko sai zanto alkitab wannan littattafan nasu ko kuma alkitab wannan littafi ɗin Alƙur'ani mai girma ikhtalafu fil kitab wajen imani da shi waɗansu sun imani akwai da yahuda da suka yi imani da shi ko akwai waɗanda kuma suka yi imani da shi bayan ya tabbata gare su cewa shine littafin gaskiya kuma waɗansu malamai suna cewa wannan ma ya shafi har mushrikai saboda su ma suna da saɓani sosai dangane da wannan littafi ɗin Alƙur'ani. mai littafin mai sabanin waɗansu ce sihiri ne waɗansu ce asatirul awwalina ne ko waɗansu ce a shi ya kirkire shi wannan dai wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab lalle waɗanda suka sassaba ma juna dangane da littafi imma yahudu da nasara akan littafin su imma mushrikai akan littafin mu alqur'ani mai girma lafi shiqaqin ba'id lalle suna cikin wato saɓani mai nisan gaske mana sun yi nisa da gaskiya sosai su a karan kansu la ya zalo na mukhtalifi ba za su gushe ba suna wato ainihin saba ma junansu sannan kowanne daga cikinsu nisansa da gaskiya yana da tsanani sosai shine shikakin ba'id in ba kuma ta mun faɗi wannan yayin da muka yi tafsirin fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq haka za su ci gaba da wato ainihin saba ma junan su da rikici da juna al-imam ibnu atiya yake cewa waɗannan ayoyin daga innal ladina yaksumuna ma anzalallahu min kitab ishe duk da cewa waɗannan ayoyin an saukar da su ne akan al-ahbar hmm? da ruhban ma kenan ko malaman yahudawa da nasara su ne masu bo ilimi ko sai ce to amma ya shafi duk wani malamin musulunci wanda ya boye ilimin addinin musulunci saboda wani kaso ko rabo na duniyar da yake nema ta ji mun faɗi wannan yayin da muka yi wannan tafsirin innal ladina yakshuna ma anzalna min albayinat annabi alayhi salatu wassalam yake cewa man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm alqiyamati bi lijamin min nar duk wanda aka tambaye shi ilimi cikin abin da ke amfanan mutane ko sai ya boye ba dalili to za a masa linzami da linzamin wuta a ranar tashin alqiyama Allah ya kiyashe mu abinda muka faɗa zan tudu dai farlashi daga Allah muna roƙo Allah ya gafarta mana ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh